daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya zuwa shafukanmu wato za su iya taron mu a gidan gidan rediyo na alfa rediyo da ke kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau alhamis takwas ga watan nuwamba shekarar 2018 Shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe ke kenan agogon Ghana kuka lalubo. To Yusuf muna safiya ne a yanzu haka da fatan ka tashi lafiya. To Mahmud barkanmu da asuba baki ɗayanmu. To ba mu kanin labaran duniya. To Mahmud hukumomi a kudancin jihar California sun tabbatar da kashe wasu matasa guda goma sha biyu da aka yi baya ga wani ɗan bindiga da ya kai hari a wani gidan shakatawa a daren jiya Laraba. Kungiyoyi masu zaman kansu sun buƙaci a gudanar da zanga-zanga a baki ɗayan ƙasar Amurka a yau Alhamis. To rahotanni daga Najeriya na cewa dakarun kasar sun dakile wani harin da ake zaton 'yan Boko Haram ne suka kai a wani sansanin soji da ke jihar yobe yanzu dai sojojin najeriya sun ce sun dawo da kwanciyar hankali a yankin tuni ma kuma har an fara wani sintiri na musamman domin sassaita al'amura a wannan yanki da ma jihar baki daya To yayin da ake ci gaba da bayyana sakamakon zaben rabin wa'adi da aka yi a nan Amurka ko yaya masana kimiyyar siyasa a Najeriya ke kallon wannan zabe. zaɓe ne da ya da dama ko a sauya yadda ake tafiyar da harkokin amurka amurka musamman harkokin cikin gida da ya shafi eh, babi da ya shafi su 'yan ƙasa karan kansu za mu leƙa jamhuriyar nijar mu ji matsayar da aka cimma wato sannan baya ga haka hawa umar za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki mahmud lalo ke jagorantar shirin yanzu kuma ga yusuf aliyu harande da cikakkun labaran duniya Dr. Mahmud barkamu da asuba. Jama'a assalamu alaikum. Hukumomi a kudancin jihar California ta nan Amurka sun tabbatar da kisan mutane goma sha biyu da wani mutum ya yi a lokacin da ya kai hari a wani gidan shakatawa a daren jiya Laraba. Babban sufetan 'yan sandan karamar hukumar Ventura, Geoff Dean ya, ya, ayyana da cewar lalle an kai wannan hare-hare wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. dan sandan da ya fara isa wannan gidan shakatawan da ke borderline ba grill a wannan karamar hukumar a cewar spetan ya bayyana da cewar shi ne ya fara mutuwa daga cikin waɗanda aka samu suka isa wannan harin ya ritsa da su an bayyana da shi wannan jami'in ɗan sandan sergeant ron helen wanda ya kashe wanda ya mutu bayan an kai shi asibiti ya dai aiki a wannan hukumar kusan shekara ashirin da tara akwai mutane da dama da suka jikkata amma sufetan 'yan sandan ya ce ba za a iya sanin yawan adadinsa ba saboda da dama daga cikinsu su suka kai kansu asibiti. Ƙungiyoyi masu zaman kansu sun buƙaci a gudanar da zanga-zanga a baki ɗayan ƙasar Amurka yau Alhamis don nuna rashin amincewa da cire Attorney General Jeff Session da shugaban Amurka ya yi da mai gurbin sa da wanda ya fito karara yake sukar binciken da ake gudanarwa a kan shishigi da kasar rasha ta yi na zaben da aka gudanar a nan amurka a shekarar 2016 zanga-zangar dai an shirya ta a daukacin jihohi hamsin na amurka da wasu kasashe da suke yankin kudancin amurka puerto rico da kuma virgin island an buƙaci mutane su saka hannunsu a wani shafin yanar gizo don tabbatar da halartar wannan zanga-zangar amma ba a tabbatar da ko mutane nawa za su halarci wannan zanga-zangar ta yau ba zanga-zangar da za a gudanar a nan birnin washington za a yi ta ne a bakin fadar white house Jeff Sessions ya bayyana da barin aikin jiya Laraba biyu bayan bukatar hakan da ga wajen shugaba Donald Trump wanda kuma ya maye gurbin sa da Matthew Whitaker wanda a da yake shugaban ma'aikata na tsohon attorney general din Jeff Sessions mai barin gado. Koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ce ta buƙaci da a dakatar da taron da aka shirya za a yi a tsakanin manyan jami'an gwamnati nata da kuma na amurka a yau alhamis a nan birnin new york ministan harkokin wajen koriya ta kudu kong yong ta bayyana hakan ta bayyana ma 'yan jari'an majalisun dokokin kasar a birnin seoul yau alhamis tana cewa gwamnatin amurka ce ta sanar da buƙatar koriya ta arewa na ɗaga wannan ganawar a lokacin ganawa da manema labarai a fadar white house jiya laraba shugaba donald trump ya ce ba na saurin yin wani yunƙuri domin ganin an cimma wata yarjejeniya a ƙasa hukumomi a ƙasar pakistan sun saki wata mace kirista asiya bibi daga gidan yari a birnin multan bayan wanke ta da aka yi daga zargin yin sabo hukumomin sun tabbatar da cewar ta bar gidan yari jiya laraba kuma ta hau jirgi don zuwa wani wuri da ba a bayyanar da inda za ta je ba sun kara da cewar an ɓoye inda za ta je ne saboda kariyar lafiyarta shi ma lauyanta saiful maluk wanda ya arce zuwa netherlands ya tabbatar da an sake ta amma shi ma ya ce bai san inda take ba tun a ranar talatin ga watan jiya ne kotun kolin kasar pakistan ta wanke ta ta kuma tabbatar da cewar daga wannan zargi da ake mata da ta yi na sabo a shekarar goma. bayan da aka zarge ta da yin wannan sabo ko ka kausasan maganganu ga annabin rahama Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu yanzu muke samun labarai cewa an garzaya da ɗaya daga cikin alkalin kotun kolin amurka ruth bednar gisba zuwa asibiti bayan da ta karye a wazzanta a sanadiyar faduwa da ta yi jiya a cikin ofishinta da ke nan birnin washington dc rahotanni sun ce yau safiyar alhamis aka cincine ta zuwa asibitin gettysburg da ta ji rauni a wadda take da shekaru 85 da haihuwa yusuf aliyu harandake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya rundunar sojin ƙasar ta ce ta dakila wani hari da wasu 'yan bindiga suka yi yunkurin kaiwa a wani sansanin soji da ke jihar Yobe. a arewa maso gabashin kasar kamar yadda za ku ji a wani rahoto da hassan mai na kai na aiko mana daga abuja hedikwatar rundunar sojojin najeriya ta ce bataliya ta 120 da ke karkashin rundunar operation lafiya dole mai yaƙi da boko haram a shiyar arewa maso gabashin najeriya sun murkushe wani yunkurin farmaki da mayakan boko haram suka so kaiwa a sassanin sojan najeriya da ke katarko a karamar kumar gujiba da ke jihar yobe kakakin hedikwatar sojan najeriya brigadier general texas chuku ya ce dakarun najeriya sun wartaki mayakan na boko haram waɗanda suka janye kuma suka ranta cikin daji yayin da kuma sojojin suka bi su don kamo su yanzu dai sojojin najeriya sun ce sun dawo da kwanciyar hankali a yankin tunima kuma har an fara wani sintiri na musamman domin sassaita al'amura a wannan yanki da ma jihar baki daya hedikwatar sojojin najeriya ta nemi mutanen jihar yobe da su kwantar da hankalinsu kuma su ci gaba da harkokinsu ne da kullum kamar yadda aka saba to sai dai kuma wannan sanarwa bata yi bayani kan hasarar da bangarorin biyu suka yi ba hassan mai na kai na muryar amurka a abuja nigeria To idan muka dawo nan Amurka yayin da ake ci gaba da bayyana sakamakon zaben rabin wa'adi da aka yi a ranar Talata. Masana kimiyya siyasa a Najeriya sun fara tsokaci kan yadda suka kalli wannan zaɓe. Ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani a wannan rahoto da aiko mana daga Ibadan. a sakamakon kammala zaben rabin wa'adi da aka yi a amurka inda jam'iyyar democrat ta sami nasara a majalisar wakilan amurka ita ko jam'iyyar republican ta sami nasara a majalisar dattijan amurka akan haka na tuntubi dr yahaya tanko baba shugaban tsangayar siyasa a jami'ar sokoto wanda ya yi fashin baki kamar haka wannan zaɓe gaskiya za mu ce zaɓe ne wanda ya zo da abubuwa da yawa na farko dai abinda musamman masana da kuma da ke bibiyar eh, siyasar amurka suna da ganin cewa wannan zaɓe shi ne zaɓe wanda ya fi ya zara wajen yawan jama'ar da suka fito yin zaɓe shi wannan wani abu ne wanda ya nuna cewa zaɓe na tattare da abubuwa da yawa na biyu kuma zaɓe ne na nuna karfin karɓuwa tsakanin manyan jam'iyyu guda biyu wato ita jam'iyyar democrat da kuma jam'iyyar republican na uku kuma za a iya cewa wani zaɓe ne wanda ake gani kamar zakaran gwajin daki kamar a zaɓe ne da ya ba da dama ko a sauya yadda ake tafiya fitar da harkokin amurka amurka musamman harkokin cikin gida da ya shafi eh, baƙi da ya shafi su 'yan kasa karan kansu da kuma yadda ya shafi eh, yadda amurka ke hulɗa da kasashen waje na uku kuma zaɓe ne wanda aka samu yawan mata da aka zaɓa a cikin majalisa na biyar zaɓe ne wanda a karon farko aka samu musulma Yadda eh, aka zaɓa a matsayin wakiliya da majalisar wakilai ta amurka su za ka da cewa zaɓe ne wanda ke tattara abubuwa da yawa a dunkule amma abin da mutane suka fi mai da hankali a kai shi ko da jam'iyyar ita republican da ta sha kashi a ita majalisar wakilai ta kasa da kuma nasara da rinjayen da shi ita jam'iyyar republican ta trump ta samu a majalisar dattijai. to dokta a naku nazari a game da abubuwan da kan lissafa a sama me yasa aka samu waɗannan abubuwa kamar fitowar mutane da yawa fitowar mata a siyasa da sauransu. abubuwa da wanda suna da musamman da yadda aka gudanar da yaɗin neman zaɓe shekara biyu da su gabata da kuma nasarar da jam'iyyar republican ta samu musamman shi donald trump da eh, ya samu ya tsare shugabancin kasar amurka da kuma irin kalaman da ya rinka yi lokaci kuwa neman zaɓe da kuma bayan ma ya ci zaɓen amurka da matakai da ya ɗauka da wasu dokoki da ya dinga samu hannu wanda ya dan sha bamban da ya da ake tafiyar da mulkin amurka shekara hamsin ko ma za a ce fiye da haka da su gabata to kar ka manta ya yi wasu 'yan kalamai lokacin da ke ikon neman zaɓe na eh, cin zarafi da mata to shi ne wanda yana yiwuwa shi ne har suka mata har suka shigo fagen siyasa suka fito zaɓe sannan kuma suka fito fagen eh, siyasa sannan karka manta duk abin da ya shafi ta iyali to mata sun fi damuwa da shi akwai matakan da Trump ya ɗauka musamman ga baki da kuma gargada baki da hana baki shigowa Amurka da raba iyalai wanda ke ciki Amurka da wanda ba su Amurka. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan Umar Tambole yanzu agogo anan na cewa karfe goma na safe ne da minti sha biyu kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin lafiya uwar jiki. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni hawa Umar zan gabatar. Shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa. Cuta ce da ake kamuwa da ita sanadiyar kwayoyin cuta da suke shiga cikin hanji kuma cutar takan sa kasala da mutuwar jiki. A wasu lokutan akan rasa rai idan ba a ɗauki mataki da gaggawa ba. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiyya da ke Abu. Abuja. Dakta barka da warhaka. Uh, ah, barka mu da warhaka. Ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa? To cutar kwalara kamar yadda aka ji sunan. Uh, tana samuwa ne daga wasu ƙwayoyin cuta da ake kira vibrio cholerae kuma akan ɗauke ta ne uh, ta abin da ya shafi abin da aka ci ko a sha ko hannu ya taba ya kuma kai baki a saboda haka wannan kwayoyin cuta idan suka shiga ciki sai su saki wasu sinadarai wanda suke jawo a gudawa mai tsanani mutum ya rinka zubar da gudawa kamar ruwan famfo na'am to me ke kawo wannan cuta ta kwalara a to kamar yadda na faɗa miki kwayoyin cututtuka ne wanda suke da alaka da tsafta ko rashin ta abin da nake nufi shine misali aka samu kwalara din mai ita sai ya shiga bayan gida gida sai ya fito sai ya taba wani abu sai wani wanda bai sani ba ya zo ya kama kuma ya dau abinci ya sa bakin shi zai iya daukar kwayar kwalara ko kuma ya kasance yanayin inda ake samun ruwan sha ko rijiya ko gulbi a wani sai bayan gida kuma yana dauke da wannan kwayar kwalara sai ta haɗu da ruwa na sha zai iya kawo cutar kwalara ko kuma abubuwa da ake ci kamar irin su salad su carrot da sauransu a ganyayyaki wani lokaci kayan lambu za ki ga wuraren da ake yin lambun nan wala Allah kwatami ne ruwan kwatami ake amfani da shi to idan aka ɗauke shi ba a wanke sosai ba shi ma yana iya kawo ciwon nan na kwalara saboda haka kwayoyi ne da idan suka shiga akan tabaki ake ɗaukar su sai su kawo wannan cuta. Na'am to cutar amai da gudawa tana da alama da ke nuna cewa mutum ya kamu da ita ko kuma wannan amai da gudawan shine alamar ta. To yawanci idan aka samu kwalara akan same ta ne yanayin annoba saboda yadda take da saurin yaduwa cikin jama'a da kuma yadda take saurin kisa sai kaga cikin awoyi mutum an ce ya mutu. To lokacin da ake cutar kwalara nan zaka ga mafi yawanci tana zuwa cikin annoba ne kuma kawai tana zuwa ne da gudawar ko da ɗan amai haka kafin a ankara sai a ga mutum ya shiga wani hali saboda ya yi gudawar mai yawa bayan gida ne mai ruwa sosai wasu sukan kwatanta shi kamar ruwa idan aka wanke shinkafa haka kin ga ba kauri gare shi ba wannan kashin na kwalara yakan kai haka za ki ga a wurin asibitocin da ake kula da masu kwalara akan sa bokiti a ƙarƙashin kamar ya zama shaddar mara lafiyan yana kwance saboda yawan kashin da yake yi kuma mutum ɗaya zai iya kashin da zai iya cika bokitin. Cutar na daukar lokaci ne kafin ta bayyana a jikin ɗan adam? A gaskiya yan awoyi ne, yan awoyi ne zuwa kwanaki biyu uku haka da mutum ya ɗauka za ta bayyana. Kamar suwa cutar ta fi barazanar kamawa manya ne yara ne ko kuma kowa cutar ta kan iya kama shi? Cuta ce da za ta iya kama kowa kuma duk wanda ta kama din za ta iya mai illa a cikin Nan ɗan ƙanƙanin lokaci. Cutar kwalara na ɗaya daga cikin cututtukan da ake ɗauka sakamakon yin mu'amala da mai ɗauke da ita? Eh tabbas cuta ce da kamar na faɗa miki misali mutum ya shiga ban ɗaki ya fito kuma yana da ɗauke da ƙwayar kwalara na sai bai wanke hannunsa ba sai ya zo ku gaisa misali mutum zai iya ɗauka ta wannan hanya saboda haka ana ɗaukar ta sosai ta wajen mu'amala. Kamar ƙwayoyin cutar akwai wasu tsawon lokaci da take yi kafin ta mutu watakila mai ɗauke da ita cutar ya fito bai wanke hannu ba shin kamar tsawon wani lokaci take kafin ta mutu ya zama ko da an yi mu'amala da shi ba za a iya ɗauka ba. to akwai matsaloli da dama na ɗaya dai a shi ɗin wanda yake da cutar kwalar kamar yadda na faɗa miki cikin awoyi zuwa 'yan kwanaki misali cutar ke iya bayyana a jikin shi kuma mafi yawancin mutane da za da suke mutuwa za ki ga cikin 'yan awoyi ne suke mutuwa saboda haka takamaiman a ce ga awar da zai yi kafin ya zama bashi shi da matsala wannan wani abu ne mai wahala shani ah, ba a san yaushe ya dauke ta ba yanzu ne ko dazu amma dai idan aka ce ana annoba kai kafin ma ba wai lallai annoba ba ya kamata ya zama ɗabi'a ce ta wanke hannu din nan ana ta magana kan wanke hannu da tsabtace ruwa da hana kuda ma'amala da abinci da ruwan sha da sauransu saboda ko kuda yana iya misali ya je ya dauko ta daga bayan gidan wanda yake da cutar nan ya zo ya sa ko a ruwan sha ko a abinci kuma ya zama matsala shi kuma wannan zai iya kama ma ya wuce baka ma sani ba ya kama handil din misali ban daki ya wuce kai kuma ka zo ka kama baka sani ba ka wuce saboda ka abu ne mai matsalar gaskiya kamata da ya kasance mutane na kula da ah, tsafta musamman an yi amfani da bayan gida. cutar tana da rigakafi misali idan annoba ce ta barke akwai wani rigakafi da za a yi domin waɗanda ba su kamu bai kasance sun yi rigakafin kamuwa da cutar a to rigakafi na farko shine kyautata tsafta sannan idan mutum idan aka samu labarin binlar kwalara a wani al'umma ko a wani gari to ya kamata ma jami'an lafiya da sauransu a ɗauki matakan tsaro a wani wuri akan iya hana rage zirga-zirgar jama'a saboda da kada wani ya ɗauka ya kai ta wani al'umma kuma da ba a samu ba akan yi allurai na rigakafi na kwalara ɗin yawanci akan yi su kamar bayan duk shekara uku zuwa shekara biyar haka saboda yawan annoba da ake samu to amma abu mafi a'ala shine kasance a al'umma ɗin an kau da matsaloli irin su bayan gida a waje da ake yi da bayan gida wurin da ake samar da ruwan sha kamar bakin kogi da sauransu sannan a kula da tsaftar abinci sannan wanke hannu musamman idan an yi amfani da shi wannan bayan gida saboda shi yanayin rigakafi a lokacin da aka bayar din kafin ya fara aiki in mutum ya ɗaura cutar kafin allurar rigakafin ma ta mai amfani yana iya samun cutar kenan allurar rigakafin a wani lokaci kenan take ɗauka kafin ta fara aiki a jikin ɗan adam tabbas akwai lokaci da take ɗauka kafin ta fara amfani saboda haka babban rigakafi shine na tsaftar nan to likita me ya? ya kamata a yi wa wanda ya kamu da cutar kafin ma a je asibiti misali a gida in mutum ya kamu da cutar kafin a samu a garzaya da shi asibiti menene abu na farko da ya kamata a yi masa to abu na farko shine ruwan gishirin nan da ake bayarwa a ta kokarin bashi yana sha sannan a gaggawa kai shi asibiti saboda abin da ke faruwa shine yawan bayan gidan da yake din ya fi karfin yawan ruwan da zai iya sha din sannan kuma ko da ya sha din abin da jiki zai iya tsotsa daga abin da ya sha din bai kai abin da yake fi zubarwa ba saboda ka da buƙatar cikin gaggawa a kai shi asibiti saboda kamar na yadda na faɗa miki wani yana iya yin kashin da zai iya cika bokiti guda wanda kin ga kuma zai wahala mutum ya iya shan ruwan bokiti guda misali likita akwai wani wayar da kai da malaman lafiya ke yi wa al'umma domin kare kansu daga kamuwa da cutar kwalara an daɗe ana yin wannan wayar da kai don na san tun muna ƙananan yara akwai malaman dugaba gari suna shiga lungu-lungu suna duba kuma masu sai da abubuwan ci suna matsanta cewar sai sun rufe din kamar misali ma sai da irin kibi din nan zaki ga ana matsa musu sai sun sa leda saboda kuda kada ya zo ya hau ana yi jawo hankalin mutane duk lokacin da dama ta samu a asibiti misali kafin a fara ganin likita wani lokacin akan yi maganganu akan abin da ya shafi lafiya saboda haka akan jawo hankalin mutane akan tsafta wanda shine abin da ake mafi a'ala wurin kare yaduwar cutar kwalara. Daga karshe wace shawara za ka ba wa masu sauraronmu domin kare kansu da kuma iyalinsu daga kamuwa da ita wannan cuta ta kwalara? To abu na farko shine maganar tsaftace hannaye da kare abinci da abin sha a tabbatar cewar bayan gida baya haduwa da shi ko ta sanadin idan rijiya ce a dan rinka ɗaga bakinta a mata marfi a idan masai irin na gida ne wanda ake yin rami pit ya zama yana da marfi a masu sai da abinci ya kasance ana rufe abincin nan a gidaje haka in an ci abinci a wanke eh, kayan da aka ci abincin da su kar kuda ya zo ya yi ma'amala da shi mutanen gari su tabbatar ba a barin mutane suna yin bayan gida da zai je ya bata eh, yanayin da ake samun ruwan sha sannan duk lokacin da aka ga amai da guda da ake zargin ko ake tunanin cewar zai iya zama kwalara to da buƙatar a yi gaggawa sanar da jami'ai na gwamnati da kuma na lafiya a wurin nan saboda a ɗauki matakin da ya kamata na haɗa yaduwar ta cikin al'umma. To masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Ta likita yanzu za mu amsa tambayoyin masu sauraron mu. To ga tambaya daga buba mai goro gashuwa yake cewa likita menene amfanin shan fura da nonon saniya a jikin ɗan adam kuma gaskiya ne shan fura yana jawo kasala da katon tumbi? To fura dai ana yin da gero ko abin da ya kama da gero. ta shi kuma wannan nau'i ne na abincin da ake cewa carbohydrate. Sannan nono kuma wato madara ne yana da kitse za a ce ko saboda haka yana da sinadarin fat da kuma abin da ake cewa protein da a cikin shi saboda haka shan fura da nono mutum kenan ya samu sinadarin carbohydrate da sinadarin fat da sinadarin protein wala Allah har da wasu sinadarai kuma na daban yanayin ita shan fura a kanta kaɗai ba za a ce tana sa ka tumbi ba misali idan ka duba mu da ke arewa akwai inda shan fura ah, ya zama yau da kullum kuma mutanen wurin ba su su faye katon tumbi ba abin da yake kawo kafatan tumbi yawanci idan mutum ya ci abincin da ya fi karfin bukata saboda haka jiki sai ya adana shi ya sarrafa shi ta kitse wannan shi ke kawo tumbi saboda haka idan ana yi mata shan da ya fi bukata ne sai ya kasance za a iya samun tumbi amma ba wai dan ita akan kanta za ta kawo tumbi ba shi wannan maikon ko da nan gaba zai iya yi ma mutum illa ko kuma ba shi da matsala shi maikon da ke jikin eh, wannan nono din na sani manya. To a gane cewar shi kan shi maiko abu ne da jiki yake bukata. Amma abu ne mafi ala ya kasance dai an yi shi daidai daidai. Duk abin da ya yi yawa jiki zai tanaje shi aje zai zama matsala. Amma in za a sha daidai bukata yadda jiki ke bukata babu wani matsala. To masha Allahu masu sauraron mu duka-duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirinmu na kiwon lafiya na wannan mako. Waɗanda ba su ji tambayoyinsu ba sai su tare mu a mako na gaba domin kuwa za mu ansa tambayoyinsu. A madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri wato Dr. Lawal Musa Tahir. sai ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya ta yanzu ga hadiza kyari da ra'ayin kuma sauraro saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga ya kuji matar Amadu Abacha Yobe inda take cewa Salam VOA Hausa ba shakka tuban da wasu ɗaruruwan matasa 'yan daba suka yi tare da mika makamansu a jihar kano abin farin ciki ne kwarai da fatan gwamnatin jihar kano za ta tallafa waɗannan tsofin 'yan daba da jari wanda zai samar musu aikin yi don gudun komawa gidan jiya sai kuma sako na gaba daga hamza galadima birnin kebbi shugaban ƙungiyar muryar talaka na jihar Kebbi inda yake cewa hakika yarjejeniyar da aka cimma tsakanin gwamnonin Najeriya da gwamnatin Najeriya da kuma kungiyar kwadagon Najeriya dangane da makarancin albashi na naira dubu talatin wannan abu ne mai kyau musamman ga ƙananan ma'aikata kuma mun yi murna da wannan matsayar da fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu amin bayan haka kuma muna kira da gwamnonin najeriya da cewa kada su yi amfani da wannan damar domin rage ma'aikata saboda wa'yansu gwamnonin na yi amfani da wannan domin korar ma'aikata saboda rashin tausayi. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Asma'u matar bashar kansilar sojan Najeriya dirin daji inda take cewa salam sashin Hausa na Amurka. Gaskiya ya kamata hukumar zaben mu Najeriya wato INEC da ta ƙara ƙoƙarin wajen fitar da sunayen mutanen da suka yi rajistar katin zaɓe domin wallahi mutane da dama da suka yi rajistar zaɓe ba su ga sunayensu ba kuma ga zaben 2019 na karatowa. mu ta ƙarshe ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau inda yake cewa a gaskiya idan har da gaske ne gwamnatin Najeriya tana kashe naira miliyan 3.5 a duk wata wajen ciyar da zagzaki to ya kamata a sake shi domin kuɗin sun yi yawa kuma akwai sauran buƙatu da dama da ya kamata a yi da kuɗin ba wannan ba. yanzu kuma ga labarai a takaice. Hukumomi a kudancin jihar California ta nan Amurka sun tabbatar da kisan mutane goma sha biyu da wani mutum ya yi a lokacin da ya harbe su a cikin wani gidan shakatawa a daren jiya Laraba. Babban sufetan 'yan sandan karamar hukumar Ventura, Geoff Dean, ya gaya ma manema labarai cewar ɗaya daga cikin 'yan sandan farko da ya isa wannan gidan shakatawar na Borderline Bar and Grill ne ya rasa ransa bayan da ya isa gurin da wuri. Ƙungiyoyin masu zaman kansu sun buƙaci a gudanar da zanga-zanga a baki ɗaya ƙasar Amurka yau Alhamis don su nuna rashin amincewarsu da cire Attorney General Jeff Sessions da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da mai gurbinsa da wanda ya fito ƙarara yake sukar bincike da ake gudanarwa a kan shishigin ƙasar Rasha na lokacin zaben da aka gudanar a shekarar 2016. Koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ce ta buƙaci da a dakatar da taron da aka shirya za a yi a tsakanin tsakanin magabatan gwamnatin ƙasarsu da kuma ta ƙasar amurka a yau alhamis a birnin new york masu sauraro da aka kawo karshen shirin a wannan lokaci amma idan Allah kai an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu zo muku da wani sabon shirin. Kada manta idan ana so a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da Julie Leathers Gresham sai kuma injiniyan mu Dan Mahmud lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka birnin Washington DC kada ku nisa ga shirin yau da gobe.